mataimakin gwamnan jihar katsina ya bayyana ma uwar jami'ar apc ta jihar aniyar sa ta neman kujerar gwamnan jihar katsina zaben shekara ta 2023 mataimakin gwamnan qs munir yakubu ya bayyana ma shugaban jami'ar ta apc aniyar ta yayin da ya ziyarci hedikwatar da ke cikin garin katsina a litinin 25 ga watan 4 shekara ta 2022 don bayyana kudirinsa na tsayawa takarar da yake gabatar da jawabinsa yayin ziyarar qs munir yakubu ya fara da bayyana tarihinsa wanda ya ce ya taho tun lokacin da jam'iyya mai mulki a halin yanzu take jam'iyyar adawa domin shi wannan wuri na shi ne jam'iyyar ampp har ta koma ampp har muka zo cpc yanzu kuma muna godiya ta musamman da shugabannin jam'iyya da kuka amince da haɗuwar mu yau da farko ina ƙara taya murna da zama zaɓaɓɓun shugabanni na wannan jam'iyya mai albarka da murna kan zaɓen fidda gwani da aka yi na ƙananan hukumomi da kuma yamma babban taron jam'iyya da muka yi ƙasa wannan gaskiya ne ne da kuma zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi wanda jam'iyyar mu ta samu gagarumar nasara kafin shiga kai tsaye yana da kyau a takaice mu yi tsokaci a kan nasarorin da gwamnatinmu ta samu a ƙarƙashin shugabanmu mai girma gwamna right honorable aminu bello musari sai fara da suka hada da shimfiɗa manyan hanyoyi har guda 29 da kuma ƙanana sama da 34 wanda haka ya ba da cikakkiyar damar sauƙaƙa tafiye-tafiyen al'umma da ɗaukar kayayyakin amfanin gona a garuruwa da ƙauyuka sama da ɗari a ɓangaren ilimi an gyara makarantun firamare da sakandare da suka lalace sama da tun da farko da yake gabatar da jawabin maraba shugaban jami'ar apc na jihar katsina alhaji muhammad sani aldaura ya yi maraba da tawagar ta mataimakin gwamna tare kuma da yin fata alkhairi akan kudurar mataimakin na neman kujerar gwamnan jihar katsina a shekara ta 2023 shi ma na shi jawabin na fata alkhairi mataimakin shugaban jami'ar apc na jihar katsina alhaji bala abubakar musawa ya bayyana mataimakin gwamnan a matsayin mutum ne da ya sha gurmaya siyasa wanda bai taba yin jami'ar pdp ba ya kuma yaba ma tafiyar mataimakin gwamnan akan irin ta mutanen da ya gani suna jagorantar tafiyar. muna kuma ƙara fata alheri a wannan tafiya taka kuma hankalin jam'iyyar apc yana ƙara kwanciya bisa ga zuwa da ɗaya yau musamman mutanen da suka ragoka an lura da mutane ne duk wanda ke magana nan an lura da mutane ne dattawa wanda daga cikin wannan jam'iyya marasa yawan korafi mutane dai na kirki wanda suke cikin wannan tawaga jam'iyyar apc kayan ka zo kada ta kallo muke mun riga kowa isowa magana wa da wake shigowa ta idan takara ya zo mutanen da ba su fito tare da kai mutane da wanda muke mutunta an zato kuma an daɗe ana kowa ma da su kuma ba mu taba wani korafi da gare su ba ko in dai wannan zare da nake gani waɗanda ke bayan ka da gaske suke yi da tijantaka suna nan in Allah da bai girma da ta ɗaga ko da za samu sauƙin aiki aiki ko mai kyau abu na gaba abubuwa biyu da ma na sauƙin magana kansu muna mana shugabanni mu haska mu buɗa mu gaya ma mutum wane ne kai in ka zo nan don samun wanda zai yanke hukunci ya yanke ba iya apc a wani taibar da yanke hukunci yayin ziyarar dan takara ya samu turba daga dukkanin shugabannin jam'iyyar apc na matakin jiha cikin su hada sakataren jam'iyyar malam shitu a shitu daga cikin waɗanda suka rago mataimakin gwamnan sun hada da mai baiwa gwamnan shawara kan bunkasa harkar noma dr abba sayar da alhaji kabir faskari Brown, da shugaban yakin neman zaɓe alhaji ibrahim tukurji kamshi sai baiwa gwamnan shawara kan yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi da safarar biladam honorable hamza muhammad barodo na kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman honorable abdulkadir muhammad zaka da dai sauransu abdulrahman kabirjani mobile media group